Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan daren na ranar Laraba 4 ga watan Oktoba. shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25 31 41 da kuma 60 a jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma tashar alfa radio a birnin kumasin ghana a yayin da duniyar gizo ta intanet za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da warhaka, Baba yakub Makiri ne tare da Maryam Dauda muke sake muke farin cikin sake saduwa da ku a shirinmu na wannan lokacin. To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewar malamai 'yan kwangila a jamhuriyar Nijar sun ce sun koma bakin aikinsu bayan an buɗe makaranta, amma dai har yau ban san inda aka kwana ba akan batun bukatunsu ga gwamnati. Wakilin sashen Hausa na murya Amurka Amina Mustapha Nasir Batsari ya bi diddigin batun yawan haɗuran jirgin ruwa a Najeriya ko akwai wata hukuma ta musamman mai sa ido akan zirga-zirgar ruwa a cikin gida. bayanai dai sun nuna cewar in banda 'yan sandan ruwa waɗanda aikinsu ya shafi wani ɓangare na tsaron ƙasa ne babu wata ma'aikata ko kuma hukuma ta musamman da ke kula da zirga-zirgar irin waɗannan kwale-kwale kuma akan haka ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka don kawo ƙarshen yawan haɗuran jiragen ruwa a cikin gida muna kuma ɗauke da labaran wasanni daga ƙasar ghana amma duk sai bayan kun sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran shugaban kwamitin binciken bayanan sirrin amurka richard burr ya faɗa yau laraba cewa kwamitin na ci gaba da gudanar da bincike a kan ko jami'an da suka yi wa shugaba donald trump yakin neman zaɓe sun haɗa baki da rasha a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 don taimakawa trump samun nasara amma mr barr ya ƙara da cewa bayanan ainihin abin da ya faru na ci gaba da bayyanuwa. mr barr ya ce abin da zan tabbatar shine hukumar binciken bayanan sirrin rasha hukuma ce mai dagewa kuma tana da basira a saboda haka yake baiwa duk wani jami'in yakin neman zaɓe da na zaɓen kansa shawara ya ɗauki wannan da mahimmanci yayin da ake aka doshi zaben watan nuwamba mai zuwa yayin da kuma ake ƙoƙarin shirin zaɓukan shekarar 2018 baɗi kenan idan allah ya kai mu. waɗannan kalaman na mr brown na zuwa ne a daidai lokacin da ya gabatar da rahoto na farko a kan binciken kwamitin game da katsalandan rasha a zaben shugaban ƙasa da aka yi a shekarar da ta gabata da kuma yiwuwar ko jami'an kamfe ɗin trump sun haɗa baki da rasha yanzu haka shugaban amurka donald trump yana ziyara a birnin las vegas yayin da masu bincike a garin suke ci gaba da neman dalilin da ya sa wani ɗan bindigan da ya kai hari a wurin wani bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakinsa da ke wani benin otal inda ya kashe akalla mutane 58 da kuma kansa gabanin ziyarar shugaba trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira ya ƙara da cewa za mu kuma gana da 'yan sanda da shugabansu bayan haka za mu kasance a garin na wani ɗan lokaci shugaban na amurka ya kuma bayyana maharin a matsayin mara hankali ya kuma ce nan gaba za a tattauna a kan batun sabbin dokoki na mallakar bindiga bayan waɗanda suka rasa rayukansu mutane fiye da ɗari biyar ne suka jikata a lokacin harin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ta yiwu yankin catalonia da ke kasar spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun 'yancin kai ranar lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kuri'a ya ayyana 'yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma mako mai zuwa idan allah ya kai mu Carl Spurgdement, shugaban yankin, ya faɗawa kafar yada labaran Ingila ta BBC cewa gwamnatin yankin za ta ɗauki wani mataki da zarar an kammala ƙirgan kuri'u. Birgdaman na shirin gabatar da jawabi da yammacin yau na Laraba. Hukumomin Catalonia sun ce kashi 90 cikin 100 na waɗanda suka kaɗa ƙuri'ar ranar Lahadi na so su ɓalle daga ƙasar Spain su ayyana kafa jamhuriyarsu. su. A wasu lokutan masu kada kuri'a sun yi bajintar kaucewa yunkurin 'yan sandan kasar na rufe rumfunan zaɓe da hana 'yan kasar Catalonia kada kuri'a raba gaddama, abinda kotun kolin kasar Spain a baya ta ce ya saba ka'ida. Yau Laraba wata kotun kasar Turkiyya ta yanke wa wasu mutane 34 hukuncin ɗaurin rai da rai a gidan yari. a saboda an same su da laifin kitsa makarkashiya na yi wa shugaba Recep Tayyip Erdogan kisan gilla a lokacin da aka yi wani yunkurin juyin mulki wanda bai nasara ba a shekarar da ta gabata cikin waɗanda aka yanke wa hukunci har da manyan jami'an soja masu makaman janar da anini da aka ce suna da hannu a wani samame da aka kai a otal ɗin da erdogan da iyalansa suke ciki a daren da aka yi yunkurin juyin mulkin wanda bai nasarar ba erdogan da iyalansa sun tsallake rijiya da baya bayan da sojojin suka kutsa otal ɗin mutane da yawa da ake tuhuma bisa yunkurin juyin mulkin sun ce ba a musu adalci ba kuma ana gallaza musu a lokacin da suke tsare labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to madalla Za mu faro rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda malamai 'yan ragi suka ce har yau dai ba san inda wato ba san matsayinsu ba akan bukatunsu ga gwamnati akan wato yanayi na aikin kenan. Wakiliyarmu a Damagaram Tamar Abari ta tattauna da sakataren kungiyar malaman na 'yan ragi reshin Damagaram da ake kira yawo Abdu a cikin rahotonta inda yake cewa. eh an shigan dai amma ba a san mota irin kaho ce tunda a gaba za a san kaho da ya kamata mu shiga da ita saboda <laughs> yanzu dai mun lekal eh, mu samu ko za ta leku bana eh, mu hara ba da cici kuci da gwamnati domin mu ga a zahiran kuma talaka su gani eh, dodori da suke jama'a a su ne kuma ba su sallakwal kara ka su kara tuhumar malaman makaranta ko kuma ƙungiyar malaman makaranta a ɗaya waje kuma an fara biyan malaman makarantar to ko wannan korafi nasu ba wani gajan hakuri ne daga gare su yawo abdu ya ce eh, sai a jiya aka tarki cewa ana nan an fara biyan malaman makaranta yan ragi shi ma wata ɗaya tilo watan ogista eh, wanda watan septemba ma mutu yau uku da wata mun zaton za su ba da wata biyu domin eh, malaman makaranta su je da ƙarfi su kama kuzari kuma su ba da aiki yin matan nan kwalle albashi ba shi kadai wani matsalolin malam makaranta bayan shi dai na harko mai shi ma yawan ka dauka watan Septemba mutu ba biya ba kuma anan da makaran na musamman muna da wata Oktoba wanda muna tunatar da magabata shi kokari ka hin takwas ga wannan wata idan ba biya shi ba to yana shi ba takwas sako zai shiga tsakanin su ko malaman za su ce game da kayan aiki mu ta ganin rantare ma kamar wannan da aka yi tunda babu ko kaɗan kayan aiki da aka yi shi kawai da dorido ne aka yi aka gayo ta yara ma uwa ba shirya ba da yara ma ba shirya ba baranta na san can kayan aiki ma wallahi duk wanda ce an kayan aiki waɗi ne wanda nan ne ma da muka kashe ma duk malam makarantar da aka samun shi aka ce wani sai kayan farfason ba za ta ko lakare malam makaranta ya sai kuɗin mu na tuwo ne da bukatunmu ne da kullum kenan a shahamu lahiya in suna sa aiki su kan aiki su kawo cikin makarantu a wadatacce a ba diyan talakawa tun da shugaban kasa ya ce ilakwal kyauta ce iyayen yara sun nuna damuwarsu kan karatun 'ya'yan nasu kamar yadda kulbali muhammad lawan na kungiyar iyayen ɗalibai ya yi kira kamar haka muna fata ya zama yara su a wajen su su yi mu tseko amma su bai da su ba su kan aiki tsantsa wai cewa su taimaka ma 'ya'yansu don su samu su yi aikin nan yadda ya kamata shi ku aiki bai samuwa sai da ladabi yaro sai an hore shi a kwatanta mishi zuwan da ya yi makaranta don ya aiki amma ya yi ladabi ga iya ga malamansa da yaran masu karatun da malaman nasu da Allah tausaya ma jihar nan a haɗu a yi kokarin da za a yi hudda eh, jihar tamu daga matsayin nata na baya. Tamar Abari, muryar Amurka daga da a jamhuriyar Nijar. batun tica ne wannan batun tica ne tica uban karatu. Idan ka haifi ɗanka, ka kai shi gon karatu. Tuma Jalla a gaida Tamar Abari. Ganin yawan haɗuran jiragen kwale-kwale a cikin Najeriya wanda yake hallaka rayukan matafiya masu amfani da kwale-kwalen. kwale kwalen wakilinmu a babban birnin jihar Neja Mina Mustapha Nasir Batsari ya binciko mana ko akwai wata hukuma ta musamman mai sa ido akan wannan sashe na zirga-zirga kan ruwa na cikin gida ga rahoton nasa. Bayanai dai sun nuna cewar in banda 'yan sandan ruwa waɗanda aikinsu ya shafi wani ɓangare na tsaron ƙasa ne, babu wata ma'aikata ko kuma hukuma ta musamman da ke kula da zirga-zirgar irin waɗannan kwale-kwale waɗanda akasarinsu da katako ne ake ƙera su. A yanzu dai gwamnatin jihar Naija ta ce ta fara ɗaukar matakai da za su taimaka wajen shawo kan irin wannan matsala. Kamar yadda shugaban hukumar ba da agajin gaggawa a jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya shaida damun ta wayar salula. To yanzu shi yasa muke ta bakin kokarin ganin cewa duk yadda za mu yi mu sayi life jacket mu raba mutane kuma shirye-shirye ya riga ya yi nisa muna sa da nan da sati ɗayan Allah ya da wannan kayayyaki za su iso duk mu raba mu wanda suke a bakin koguna duk mu kauce wa irin wannan istila'i nan gaba. Akwai masu ganin akwai matsaloli guda biyu da ke haddasa wannan abu. Na farko jiragen nan sun tsufa wasu ma sun daga ƙasa na biyu ana musu ana zuba musu mutane fiye da kima wato obalodi eh, me za ku yi hukumomi ku tabbatar da cewa an kiyaye wayannan al'amura eh wannan yana cikin babban aikin da yake a gaban mu na ganin cewa mu wayan mu mutane da kai da masu amfani da jiragen da su kuma masu shiga jiragen na farko kenan na biyu kuma a gwamnatin jihar Niger tana kokarin ganin cewa ta kafa hukumar da za ta kula da harkoki wayanda suke mu'amala da bakin kogunan ruwa kabar masu safara akan ruwa za a kokari a samar da hukumar da za ta dubi yadda suke gudanar da al'amuran sun Allah yadda. Alhaji Ibrahim Inga, shugaban hukumar ba da agaji a jihar Niger, Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. madalla a gaida mustapha nasir batsari akan wannan batu ne kuma za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan kowane irin mataki ne ya kamata a ɗauka na kawo ƙarshen wannan haɗuran kan ruwa na cikin gida to sai dai kada a shafa waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti biyu na yamma a nan washington to sai a shakata da wannan wakan kafin mu bude layukanmu Ya lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to ina je mun samu kira daga kano wane ne a kano to kuna tare da umar ofisa unguwa okulai mai fata kuma daga aminan juna da kanan jihar kanan najeriya to umar ofisa bismillah a tuna ji batun da kuka gara wannan batun ne mai amfani da ya kamata a ce mun tattauna a kansa a koda yaushe gaskiya ni kana na ji daɗin wannan abu da za mu ba da gudunmuwa mu tofa albarkacin bakin mu akan irin wannan abin da kawo gaskiya mun ji daɗi daga wannan abu suna na umar uku sa unguwa uku layi mai fita daga amina jona kan jihar kano najeriya tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar yobe wane ne a yobe salamu alaikum baba ya koma kere garba injiniya da ne to malam garba bismillah a gaskiya wato za a gari babban kwale-kwale ne yawanci a za a gana lafta mutane iya na fitar hankali amma kuma ina ganin yawanci ba laifin masu tuki ba ne laifin mutanen ne amma kuma abin allah aiko ba makawa yana da kyau da tunda akwai 'yan sandan ruwa hmm. tunda eh, su dinga sa ido a kayi to ba ne wannan al'amari abin da allah ya ko allah ya sa mu gama lafiya amin sun mamin mun gode kwarai da gaske garba injiniya bar mu je eh, adamawa wane ne a adamawa Eh, daga Malabu ne, Malabu. Malabu. Oh, Malabu na abin nan ba ne? Eh, ni dai ina jin daɗin shirye-shiryen ku dai da daɗewa ina buƙatar kira ku amma sai yau Allah ya sa waya na shige ku. To mun gode kwarai da gaske, mu ma mun gode. Sai dai baka ba mu sunan ka ba. To, bari mu je jihar Kaduna kuma da akwai wani a Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin wa alaikum salam alai Musa. Baba ya ku makeri barka da dare sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To bismillah alai Musa. To alhamdulillah abin da nake ganin kamar yadda za a yi kokarin da za a kiyaye irin wannan ruka. gaskiya na farko ka ga misali shigo da tayu belgium belgium din nan hmm. gaskiya yana da matsala kuma ka ga kamar inda kwanaki aka taba zuwa kasuwanni aka duba ma sai da tayan nan ake binciken tayu to ya kamata a rika duba SPR din taya kuma hmm. direbobi ya kamata hukumar kiyaye hadura ta kasa ta rika kokari hmm. tana dakatar da irin wayannan abubuwan ta kwanaki an yi tunanin an ce za a kawo motion din wayannan abubuwan wanda za a rika makalawa mota idan gudun ka yawa za a iya ragewa da sauransu to ya kamata da irin wannan harka ne na ci gaba kuma muna fatan gwamnatin tarayya za ta kokarin ta gyaggyara hanyoyin da ya kamata ana bi domin a gurin tare da tare Alhaji Musa Garo na goda to mun gode kwarai da gaske to jama'a kada ku manta muna mun sa ana hadura akan hanyoyin motoci to amma wannan karo mun mai da hankali ne akan na kwale da sauran jiragen ruwa a cikin kasa bari mu je jihar Neja inda ake samun irin wannan ko kuma faruwar wannan abu wane ne a Neja? Tanuwasi ne Rijau, injiniya Tanuwasi Rijau ne Jasper. To Malam Sani bismillah. Eh, shawara na ku hukumar sufurin jiragen ruwa kuna da sarakunan ruwa na al'ada da shugabannin tashan da ake lodi. Su zaɓe da za su kula da wannan su zama suke da haƙƙin kowane kwatancin jirgi ko mutum nawa yake ɗauka su tabbatar da a wuce da a wuce musu lodi ba. Don oban da ake kama jirgi yana kawo hatsari gaskiya gaskiya ne ya kamata a bambanta dabbobi da mutane yadda ake loda dabbobi a sufuri najeriya haka ake loda mutane saboda haka hukumar ruwa ta kula da irin wannan kada ta yi sakaci da yana kawo hatsuran ruwa jiragen to malam sani me yasa ku kuma kuke yadda ake malam sani kada sare na to ba laifi bari mu je gombe wani ne a gombe sunana lawan saraka daga gombe to malam lawan bismillah yawwa ne shawari na da zan bayar su dai wanda Allah ya ɗauki rayuwarsu Allah ya ji kansu da rahama amin sannan kuma gaskiya ne ya kamata mataki na duba irin wayannan lodi daga mota zuwa jirgi zuwa abun nan ana yin lodi sai da ka'ida ta baya ya zan faɗa kenan mu tashi lafiya to mun gode kwarai da gaske malam lawan bar mu je bayelsa wani ne a bayelsa salamu alaikum makeri yawwa wa alaikum salam alhaji hayatu daga bayelsa to malam eh, alhaji barka eh, abin da ya sa kawo haka nan jama'a mu jama'a hadda mu muna wasa da rayuwar mu facin zoji sannan na ɗai 'yan sandan ruwa hmm. ba su damu ba inda ana ba su dai naira ɗari da abinda ya kamata da ayyukansu su kare ba hmm. saboda 'yan ka ba su naira ɗari nan biyu su ba su kula da rayuwar kowa ba sannan abinda a kira na da jama'a da facin za da masu shiga mota da masu shiga ruwa don allah su bar wasa da rayuwarsu don ita rayuwa guda ɗaya ta in ta saurin ta ta kai na abada lillahi gaskiya eh, Allah shi ba mu Allah shi kare mu da miyagun kadurori kada mu sun kaza sa rayukan su barji Allah shi kansu amin sun amin mun gode kwarai da gaske Allah Allah ya yi Alhaji Alhaji Ayatu amin wa alaikum salam bari mu koma jihar Kaduna yawa Alhaji Murtala ba zai ku ba kari barka Allah sariya yawa sunana murtala ina kiran ku da gare da gasa a kaduna tarayyar najeriya yawa to warka. to madalla ba biya ku makeri to kaga ya kamata a ce gwamnati ta kafa hukumomi masu kula da ruwa da makamakaman union aka a kafa kuma gwamnati ya kamata ma ta jiragen nan daidai gwargwado duk wani gari da aka sa akwai babban ruwa a dinga musu fito a kafa musu dan harajin da za su dinga biya amma aka bar mutane kowa ya da nashi to kaga haka ne mu ce abin kowa yana kera mota duk wani farajita ce ya kera mota mutane su shiga to kaga ba inganci mm. amma ya kamata a ce gwamnati ta kera jirage tun yan kasuwa ne su siya a ba da union kowane tashar ruwa haka zai sa mu gudu tsaya mu tsira ta mu gudu tare mu tsira tare da fatan za ta shi lafiya mun gode kwarai da gaske insha Allah bari mu je jihar Nasarawa mu dau mai kira na karshe wane ne a nasara assalamu alaikum assalamu alaikum suna na shafa le magaji danya musa kuma jihar nasarawa baba ya ku magiri barka da aiki yawwa shafa le bismillah baba ya ku kasan mu yan najeriya musamman bakin fata hmm. wato ba shi da ka'ida kaga yaya za a yi a ce ka ɗauki katako don ka tora mata inji ka ɗauki mutum hamsin sittin ga kaya ai dole ne a samu damuwa saboda haka mu muna jawo hankalin su ma'aikata na wannan ruwan don Allah don annabi su sa ido su kula sosai da irin mutane da suke irin wannan abun don a samu sauki da zaman lafiya da kwanciyar hankali yawa mun gode kwarai da gaske shafale kai ne kuma mai kira na karshe mun gode ma waɗanda kuka kira mu duka to madalla yanzu ne kuma za mu kawo muku wasanni a takaice wasanni a takaice Za mu fara labarin wasannin ne na yau a kan na mai koyar da Black Stars wasa wato kusafiya wadda ke shan zargi a dalilin kin sa sunan Andre Dede Ayew da kaninsa Jordan Ayew cikin sunayen 'yan wasa da ya kira su yi wa gane wasa a karawarsu da Uganda a kokarin da suke yi na samun gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 a kasar Rasha. A wani labarin kuma mai yiwuwa ne a soke sunan kaftin din Black Stars a samuwar Jan a cikin sunayen 'yan wasan da za su murza leda da kasar uganda muddin dai ba a ga alamun yana samun sauki daga raunin da ya samu ba shugaban hukumar kwallon kafar ghana Hussein ta ya bayyana cewar da tsohon shugaban hukumar kwallon kafar Afirka Isa Hayatu ya kare kujerarsa da shin yanta ya yi murabus a matsayin mamban kwamitin zartarwar hukumar CAF game da abin da mamban na hukumar kwallon kafar duniya FIFA ya ce ne ya taka muhimmiyar rawa wurin tabbatar da cewar an sauke Isa Hayatu daga matsayin nasa a babban zaɓen da aka yi. ce kamar yadda wasu kafofin labarai sun ka nuna ya yi wa Ahmed Ahmed shugaban hukumar CAF Na yanzu kamfen a birnin alkahira ya ce na yi ruwa na yi tsaki na taimaka ainihin wurin tumbuke hayatu kuma na yi farin ciki mai nasara a dalili dai in ji shi hisa hayatu ne ya tabbatar an hana wa kungiyar black stars shiga gasar cin kofin duniya na matasa kasa da shekaru 17 na shekara ta 2015 a ƙarshe da alƙalin wasan nan na ɗan ghana joseph odatilamte ya yi magana game da kuskure da ya yi a lokacin da yake cin wasa tsakanin afirka ta kudu da senegal a wasan share fagen shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2018 august abinda ya sa hukumar fifa ta dakatar da shi yin alkalancin wasan har ila masha Allahu laifinsa ya bayar da bugun fanarati ga Afirka ta kudu amma da aka sake duban wasan sai ya fito cewar cinyar dan wasan baya na Senegal kalidu kalibale kwallon ya taba amma ba hannunsa ba yanzu dai ya nuna cewar kuskure ne da ke iya samun kowa yayi ba san rai ba ƙarshen labaran kenan na wasannin motsa jiki Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da ke bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. shugaban amurka donald trump ya yi wa taron shugabannin afirka jawabi a lokacin babban taron majalisar ɗinkin duniya a zagaye na 72 wanda aka gudanar a birnin new york shugaban ya shaida musu cewa muna fata mu faɗa dangantakarmu ta tattalin arziki da kasashen da ga sun a aniyar dogaro da kansu da kuma samar da ayyukan yi ga su da ma nan amurka ya ce allah ya albarkaci afirka da ɗimbin hanyoyin kasuwanci wanda wannan yana nufin wata babban kasuwa ce a buɗe a zahiri ma ya ce koma daga cikin kasashen da tattalin arzikin su ke bunƙasa cikin sauri suna nahiyar afirka shugaba trump ya lura da cewa ƙarin kasuwancin amurka da saka hannun jarinta a masana'antun kasashen duniya daban-daban cikkiko har da harkokin ayyukan noma samar da hasken wutar lantarki sufuri samar da kiwon lafiya tafiye-tafiye da kuma yawon bude ido waɗannan za su ƙara agazawa wajen inganta rayuwar ɗaukacin jama'ar da ke wannan nahiyar yanzu haka dai hukumar zuba jari ta amurka wadda ke ƙarƙashin kulawar ma'aikatar harkokin wajen amurkan tuni take tunanin duba yiwuwar saka hannun jari da zai kai na miliyoyin daloli a ƙasar cote d'ivoire wacce ta yi rawar gani wajen yin sauye-sauye ta harkokin tattalin arzikinta haka kuma ya ce muna fata cewa kamfanonin afirka irin su sasol suna tunanin haka domin saka hannun jarinsu a nan amurka domin ko kamfanin na sasol yana gina matatan sarrafa sinadaran man fetur a louisiana wanda ya kai na dala biliyan tara wanda hakan zai samar da ayyukan yi kwarai da gaske haka kuma amurka za ta ci gaba da haɗa kai da afirka domin samar da ababen inganta kiwon lafiya dangane da kuma batun samar da shawo kan matsalar rikice-rikice da nahiyar ke fama da shi amurka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta haɗa kai da ƙungiyoyi irin su tarayya afirka saboda ganin an kawo ƙarshen waɗannan matsalolin na tashe-tashen hankula da ma ta'addanci ta da agazawa wajen ayyukan jin ƙai ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su isis al-shabab boko haram da kuma al suna ci gaba da zamewa ƙasashen afirka da dama barazana shugaba trump ya ce amurka har kullum tana alfahari da aiki da waɗannan ƙasashen domin kawar da waɗannan ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ta yanke musu hanyoyin samun kuɗaɗen shiga wanda hakan zai durƙusar da duk wasu manufofinsu amurka tana bin samun rikicin da ke faruwa a ƙasar sudan ta kudu da jamhuriyar demokradiyyar congo inda rayuwar miliyoyin jama'a ke cikin haɗari shugaba trump ya ce domin samun hanya sahihiya da zai kawo ƙarshen wannan ta'asar to yana buƙatar ita kanta afirka ta shige sahun gaba domin samar da zaman lafiya ya ce don haka domin samar da wannan jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley za ta kai ziyara a ƙasashen da ke nahiyar ta afirka domin ta tattauna hanyoyin da za a bi domin kawo ƙarshen waɗannan tashe-tashen hankulan shugaban ya ce amurka ta yi imanin samun cikakken yanci da walwala suna hanyoyin jin daɗin jama'a ne don saurinsu ciki ko har Afirka. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai amma wannan karo a takaice. To a takaice shugaban kwamitin binciken bayanan sirrin Amurka Richard Burr ya faɗa yau laraba cewa kwamitin na ci gaba da gudanar da bincike akan ko jami'an da suka yi wa shugaba Donald Trump yakin neman zaɓe sun haɗa baki da rasha a lokacin zaben shugaban ƙasa na shekarar 2016 don taimakawa trump samun nasara amma bor ya ƙara da cewa bayanan ainihin abin da ya faru na ci gaba da bayyanuwa Yanzu haka shugaban Amurka Donald Trump yana ziyara a birnin Las Vegas, yayin da masu bincike a garin ke ci gaba da neman dalilan da ya sa wani dan bindiga ya kai hari a wani wurin bikin raye-raye da kaɗe-kaɗe daga ɗakinsa da ke benen wani otel inda ya kashe akalla mutane 58 da kuma kansa. gabanin ziyarar ta shugaba trump ya faɗi cewa za mu je mu ga waɗanda suke murmurewa da waɗanda suka tsira ya ƙara da cewa za kuma mu gana da 'yan sanda da shugabansu bayan haka za mu kasance a garin da ɗan wani lokaci. ta yiwu yankin catalonia da ke kasar spain da ya jefa kuri'ar raba gaddamar samun yancin kai ranar lahadi a lokacin da 'yan sandan kasar suka yi kokarin murkushe masu jefa kuri'a ya ayyana yancin cin gashin kai a ƙarshen makon nan ko kuma farkon mako mai zuwa da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau kenan sai kuma da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauki da sauran shirye-shirye yanzu a madadin baki ɗan ma'aikata na sashen hausa musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin da wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie gresham da mu na wannan dare mr carl baba ya ko makiri ne ke sallama da ku a huta lafiya allah ba mu alherin nan nasa amin summa amin